hukuncin kudin tsintuwa alhali kana cikin tsananin bukata sabon da masoyin ka dan Allah kuma tafaranka Isa Sa'id Saleh daga Jos Sheikhul Islam rahmatullahi alai a cikin fatawa kubura nasa a volum na hudu namba na 220 ya yi magana a kan wannan matsala din cewa idan abin da ka tsinta din nan yana da kima kana ɗauka ka ci wannan bai halatta ba haramun ne a musulunci wajibi ne na farko kai cikiya dogaro da hadithi da yake na Zaidu bin khalid al-juhani rahmatullahi alai wanda yana bukhari yana muslim bukhari rahmatullahi alaihi ya kashi a hadisi na 91 da yake bayani akan at-ta'arruf cewa wa wa'aha wa ifasaha ka yi kokarin fahimtan wato kaman jakan abun da igiyar da aka daure wato in katsinci abu ka fahimci siffarsa ta hakika mai katsinta in telefon ne wani brand ne me sunansa samson ne ko apple ne na wani shekara ne pro max ne ko kaza ka fahimce shi in ka fahimce shi mai kyau sannan iya da screen guard ko bayi da shi muna fahimta kobansa wani iri ne sai ka fahimta in ka fahimta sai ka yi announcement sanarwa sanarwa nan ana so a yi kamar na shekara guda ne shekara ɗaya ake bincike sai ka yi shekara guda kana bincike a kai in abu ne mai kima complete waniya za a yi malamai suka ce wajen ma yin waniya shine za ka samu kamar inda jama'a suke taruwa kamar sau biyu a wata ko sau uku a wata mafi kankan da sau ɗaya a wata sai ka ce da Allah na tsinci wata waya in akwai wanda yadda wata waya ta samu na bukatan ya zo ya bayani ko ka ce na yi tsintuwan wani abu na muhimmi da ake yawo da shi a aljihu daga lokaci zuwa lokaci in akwai wani wanda na sai bata to sai ya zo ya yi bayani kar ka faɗi sunan cewa apple ne ko pro max ne ko kaza in rashin gaskiya yawa wani ma ba nasa zai ce nasa ne kuma karka yi irin bayani irin yadda na ji <laughs> ana ba da labari a gida cewa wai wani ne ya tsintuwa sai ya samu jama'a sai ya ce musu ka yadda abinka ya ce e eh, kudi ne ya ce na'am a bakan leda ne ya ce e naira dubu goma sha ɗaya e eh, yan kaza kaza ya ce e har ma da kaza a cikin ledan ya ce eh haka ne haka ne sai ce to ban tsinta ba zai ce a ka tsinta <laughs> shi ya bayani komai aka ce sai ce to ban tsinta ba ya ce a no wannan bayanin ka tsinta to ba a haka a ka'ida shi ne sai kai bayanin na yi tsintuwan wani abu muhimmi da yawanci akan sa shi a waya ana yawo da shi ana sa shi a aljihu ana yawo da shi ko kuma in mota ce ko wani abu aka samu wani sai a ce an samu wani abin hawa mai muhimmanci in akwai wanda na ya sarwanta ya zo ya bayani to haka ake cikiya din kamar duk wata a yi sau ɗaya ko biyu ko uku amma haka kuma abin da wani ya sata ya yar don ana irin wannan barayi su yi sata za su gudu ya gagara su yar shi ma haka ake ko kuma abin da ka samu kai ma ka kwata a hannu wanda karfi baka san ina mai shi yake ba duka za a ajiye shekara guda in an yi cikiya kamar shi na tsintuwa din bayan shekara ba a sami mai shi ba ya halatta a yi aiki da abin bayan waniya ana iya aiki da shi in me shi ya bayyana sai a miyar masa in bai bayyana ba ana iya ci gaba da aiki da shi shekul ah, ibn usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce in abu mara daraja ne ba sai an yi wannan bata lokaci ana cikiya ba kamar yadda ya fada cikin sharhul mumti ala dadul mustaqni mujalladi na goma namba na 369 ya ce idan abun ba mai matukar muhimmanci ba ne ba mai muhimmi ba ana yaki da shi kamar katsanci dibino kwaya daya ko lemo kwaya daya ko dan biskit haka ko kuma irin asuwaki a cikin ledansa irin dan saudin nan ka zo katsanci kwaya daya ko kuma naira goma ko naira ashirin misali kaga abubuwa ne da ba su da wani kima mai girma ko a wurin talaka ya san naira goma a yanzu tunda dai ba za ta kosar da mutum ba ai ba ta da kima to wannan daga an tsinta ana iya aiki da su don ya dogara da hadisi na abu dawud da rahimahullah da yake hadisi ne hasan cewa abin da yake bai da kima an yi sauki a kai ana iya aiki da shi wallahu ta'ala alam don haka kai hali naka bai halatta ban abu ne mai kima ai mun ga yan agaji da yan keken nafib da suke tsintuwa su yi cikiya dalilin wannan sai Allah ya kawo musu alherin da ya fi abin da ma suka yi cikiya wannan kuma shine hakikanin wa mai yattaqillaha ji Allah makhrajan wa yarzuquhu min laya la yahtasib karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku a cikin suratun talaq kaga in kai takawa to Allah zai baka mafita sunnar Allah ne idan tsoron Allah da biyayya ga Allah ya sa ka tsinci wannan sai kai cikiyar me shi to sunna ce ta Allah a gaggawa ko da jinkiri sai ya kawo maka alherin da ya fi wannan dalilin wannan abin da ka yi za ka kada ka rike ka yi cikiya wannan tsoron allah ɗin da ya sa kai allah zai baka mafita kai kuma na abun da ya dame ka don babinsu daban wannan tsuntuwa ne wajibi ne ka yi cikiya wallahu ta'ala a'alam